wadda kungiyar jama'a ta da jama'a imamar suna a ƙasa da ke turo da malamai masu tasiri a wannan masallaci kamar yadda fara aka gabatar da tasiri a wannan masallaci wani ma lokaci ya yi Allah subhanahu wa ta'ala ya kira wajen da su

wannan masallaci wannan shekara baƙi da kuka samu daga halarci wannan kuɗi tasiri farko akwai shugaban ƙaramar hukumar kaduna na kudu wanda shi ne masarci baki wanda da samu zuwa ba ما يعتبر التوكيل كملك الحمد قال الله فقر في تفرقا shugaban karfin hukumar da suna ta arewa wanda ba ku da zango ibrahim na jami'ai da ke ne ko kuma muna maka da da

الذي يقال سوى نتوزد سمعت متوزد سوى يستجيب تشيء قريبا تطور باين الله لشغلني أمره لتنظرون ما يقال da da aka kama na yau ba muna gode ma Allah ya da shi a da ke a dan da muka gaba jawabin shugaba na kungiyar jama'a da zai ko ibrahim da sunna da jihar kaduna malamin adamu ibrahim wanda ne muhammad awal ne da karanta ذكر أمر الدين هذا عبارة أكثر من دون الله كلام واحد وكل جواب وكل جواب بدلالة الدعاء وعلى السنة جبوا جارتكنا ولكم كتسبيح ولكم مولانا لك فرح الأولى لدليل نعم في الشتاء شكرا لكم بيدو لا شكرا لله سنة الله كلام واحد dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala muna gode masa muna neman taimakonsa ko muna neman taimakonsa muna neman gidan Allah daga yakin kawunan mu da muna da ayyuka wanda Allah ya tsayar babu mai mutunci wanda ya fada babu bai mai mutunci ila da aikin Allah suna da tabbata ga yayin da shugaban da farko da kashe النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا رجلتا وقلتا للوقت في وباية لشوقتا وقلت وقلتا bayan wannan kuri ya kawo mai albarka a matakin jiha na matuƙar farin ciki gabatar da rikon da ya aikace da ta aiwatar a wannan shekara ƙarƙashin kwamitoci da ke gudanarwa da masu kwamitin da awa mafi girman aiki wannan kungiya shi ne da yalwa wato karatu da karatu a ƙarƙashin haka kungiya ta sasafin manazarori a makarar gabatar da tafiya da darussa a wajen ilimi da masallatai a lokuta da daban a faɗin jihar shi ne taron tita ga limamai da malamai masu tasiri don gabatarwar wata ramadana a wasu daga cikin ƙananan hukumomi kiran waɗanda ba musulmi ba kiran waɗanda ba musulmi ba don shigowa lafiyar asirin samun haɗuwar adadin mutane da suka musulmi ƙungiya ta samu ƙarin da ya yi masallatan juma'a da na gamsu salawa tare da kace daga al'ummomi daban-daban a wata tattar jihar ƙungiya ta tattafa wajen auren da mata da suka musulunta a ɓangarorin jihar shirya wa'azin jihar a wasu ƙananan hukumomi yayin ziyarar kwamitin marayu kwamiti na gani kwamitin marayu kamar yadda aka saba wannan kwamiti yana gudanar da aikace-aikacensa wajen kulawa da al'amuran marayu da gajiyayi musamman kula da lafiyar da su lafiyar su ilimin su da dai sauransu wannan kwamiti ya yi nasarar samun gudunmawa don gudanar da ayyukansa a bana kamar haka ƙananan hukumomi sun samu nasarar tsara naira miliyan hamsin da takwas da dubu ɗari takwas da tasa'in da biyar da ɗari bakwai da sittin da biyu a matakin da an tara miliyan goma sha biyu da dubu ɗari jimila an tara naira dubu saba'in da ɗaya agar milyar milyar kawan kita berjuang untuk negeri kita dan negeri kami dan negeri kita. Saudara, mala yang banyak rumah mata dan pan terlihat tidak dalam semua. Wanda dubu daya da ɗari biyu da ya ce goma hudu sai ya tashi dinkakke guda ashirin da hudu sai ta kalma kafa ɗari da shida awarwaro guda arba'in da tara kaya da tafi guda ɗari biyu da arba'in abinci masara mai nauyi ke ɗari buhu ɗari biyu da goma sha tara dawa ke ɗauki ɗari ɗari buhu arba'in da tara shinkafa ɗari biyu da goma da rai sai gero buhu bakwai da rai sai wake buhu bakwai da aliya ta talatin da hudu gishiri na da ashirin da shida shuga buhu ashirin magi kasan uku sabulu ka ko omo ka waɗanda suka amfana da tallafi, a bana wannan kwamiti ya yi nasarar tallafa wa marayu dubu talatin da biyu da ɗari shida da ashirin a ɓangarori daban-daban da kuma gajiyayyu dubu biyu da arba'in da takwas yadda bayanin kayan da bayanin yake aka saka tallafin abinci an ba da abinci ga marayu goma sha hudu da ɗari da hamsin da takwas tallafin sutura an ba marayu goma sha bakwai da ɗari tara da sittin da hudu tallafin rashin lafiya an tallafa ma marayu ɗari da sittin da bakwai tallafin aurarwa an tallafa ma marayu guda goma sha lallafin ilimin boko da islamiyya marayu dubu daya da ɗari biyu da tamanin da ta, sai tallafi wa turki mutum dubu biyu da arba'in da takwas nasarorin da kwamiti ta samu wannan kwamiti za ta samu nasarori a wani kamar na ɗaya a makarantar marayu da Allah zama academy a bana adadin marayu a sakandare da firamare a wannan makaranta ya kai ɗari biyu da goma ƙara samun goyon baya daga dukkanin ƙananan hukumomin jihar kaduna wanda hakan ya ba da damar tattara zakka nau'ukan amfanin gona buhu da uku da casa'in da shida da kudi naira miliyan biyu da dubu ɗari tara da sittin da shi don tallafa wa wannan makaranta sai mai jiri yarda ashirin itace mota ashirin magi ta takan da tukuna fulawa buhu takwas shuga buhu biyar mazan faila kwaye hudu da sauran kayayyakin amfani da dama samun kyautar gida a rigata don gyarawa da mai da shi makaranta kwamitin noma wannan kwamiti da ƙungiya ta kaba don samar da hanyar shigar kuɗi a ƙungiya na nan yana gudanar da aikinsa don wannan manufa kaɗan daga waɗanda ke tallafa mana dukkan aikata aikacen wannan kungiya na yiwuwa ne ta ake mawa da al'umma ke bayarwa a ciki da wajen wannan da ta kukoki daban-daban. Ba za mu iya samun kuna yanzu da ke ba mu mawa ba ba ba, saboda yawa da kuma lokaci ba ne bari Amma za mu amfani kaɗan don karfafa biyu. waɗanda kuma ba a ambaci sunan su ba Allah ne karɓar aiki ya san da su Allah ya karɓa mana baki daya akwai alaji kashi bugar shatima bawa da su akwai alaji awwal abdullahi rano eh rano akwai hadiya an hamsa bala da fashi akwai wa da fashi lal amadu fashi akwai alaji sadiq muhammad akwai kanjin da foundation akwai alhaji mahamud ahmad akwai mai girma tsohon gwamnan jihar kaduna alhaji abba musari akwai alhaji abdullahi alwadu baban gida jirga na enterprise akwai alhaji yaya ibrahim ayi zai akwai alhaji muhammad nabi umar akwai hajjiya wasila ya musanya akwai malama amina muhammad akwai malama hawa faru akwai alhaji a adejo daga ƙarshe muna cika godiya ta musamman ga shugabannin kungiya ta ƙasa tun daga kan shugaba shi dr abdullahi barana da yan majalisar na shiro mana manyan malamai na kasa don gudanar da tasiri a wannan masallaci da sauran masallacai a wasu kananan hukumomi na wannan shahar Allah ya daga shugbe kuma ya kara ba da kariya hakan nan godiya ta musamman ga malamanmu masu gabatar da tasiri a wannan masallaci da Abdulkadir Sale da Daure da alaran ma Muhammad Sani dan kwarai ke ga sannan godiya ta musamman ga dukkanin shugabannin kungiya malamai masu tafsiri malamai masu tambayi a fadar wannan jiha yan agajin na kungiya misalu sunna kungiyar malam rauda kungiyar sashen wurin tarihin foundation dukkan jami'an tsaro yan agajin jama'a da da ai kwamitin masallacin yan liyo yan jaridu musamman ne ba limatin titi da rediyo rediyon tarayya da suna mfrcn manara tv sunna tv gaskiya tv da yan social media da sauran tare da dukkan masu taimakawa wannan kungiya ta fuskoki daban-daban Allah ya saka wa kowa da alheri a amin alhaji adamu ibrahim shugaba kungiya na ja na karanta ne a madadin to abin da yake da ba zan gabatar da shugaba domin ya gabatar da malar da suke na ganin ka tsaya tuni أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه amma ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna da mu ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda a bisa rahamar ne ya ja tsawon kwanakin mu muka tsinci kawunan mu cikin ɗaiɗaikun al'umma wanda za su shaida wannan wata wata mai albarka sannan kuma muka sani halartar wannan majalisi majalisi mai albarka inda malam yake karantar da mu alƙur'ani mai girma muna fata Allah ya saka mu malam da alkhairi a bana shekarun malam da fara wannan tsirtsai shekara uku wannan ne wannan abun godiya ne ga Allah subhanahu wa ta'ala duk lokacin da malam sakataren wannan kungiya ta kasa mai albarka sheikh muhammad kabir haruna gombe aka ɗauke shi aka mai da shi headquarter muka samu alfarma aka sake turo mana da dokta dokta muna godiya allah ya saka musu alkhairi allah ya masu biya albarka jawabai sun riga sun gabata ba jawabai sun yi ba an ce ne gabatar da malam don fara wannan tasiri muna fata Allah ya shige wa malam gaba Allah subhanahu wata'ala ya haskaka mai abubuwan da suka karantar da mu Allah ya sanya albarka ya ba mu ikon amfana da shi alaramma da aka canza mana aka kawo mana shi dama shi ɗan gida ne malamin muhammad awwal musa unguwar mai kawo yana ɗaya da cikin banni. na kungiya a matakin jihar kaduna don haka shi ba ba wani ɗan gida ne duk da cewa ya fito daga katsina za a katsina da jihar kaduna a ɗaya muna fata allah ya saka mu kowa da alkhairi allah ya saka mu kowa da alkhairi aka ba su bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا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 وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقال وجه الله سبحانه وتعالى mai kowa mai komai da ya ara mana wannan rayuwa ya kawo wannan lokaci mai albarka a wannan yammaci na ranar lahadi biyu ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 1446 wanda ya dace da biyu ga watan uku shekara ta 2025 wannan masallaci na yan lilo a cikin garin kaduna a wannan ƙasa tamu ta najeriya ƙarƙashin wannan ƙungiya tamu mai albarka ta jama'atu izalatul bid'ah wa iqamatus sunna muna roƙon Allah madaukakin sarki yayi mana jagora yanda Allah ya hada mu a wannan masallaci mai albarka Allah madaukakin sarki ya hada mu gidan aljanna muna ƙara godewa Allah subhanahu wataala ƙarƙashin jagorancin wannan ƙungiya ta jihar Kaduna mai albarka Alhaji Adamu Ibrahim irin ɗawainiya da ake yi da mu da haɗin kai da ake bamu da kuma gudunmuwa da ake bamu na ganin cewa wannan tafsirin ya gudana kuma an yi shi lafiya an gama shi lafiya muna roƙon Allah ya sanya albarka Allah madaukakin sarki ya saka da alkhairi a ciki Ah, kamar yadda shugaba ya faɗa wannan ita ce shekara ta hudu ni a gare ni wajen gudanar da wannan tafsiri mai albarka a wannan masallaci kuma a kowace shekara mukan ɗauki wani tsari ko wani manhaji ko wata hanya wanda tafsirinmu zai bi kuma da izinin Allah har mu kammala wannan tafsiri a wannan tsarin zai gudana insha Allah ta'ala shekaru uku da suka wuce mun yi tafsiri da alaramba Muhammad Sani warai, to bana kuma Allah ya kaddara za mu dora da alaramba Muhammad Awwal unguwan mai kawo damar rayuwa haka take. Wata rana ana tare da kai wata rana za a rabu da kai, wata rana ka haɗu da wani wata rana ka haɗu da wani, wata rana waye gari ma duk ba kwanan ku koma ga Allah. Allah ya ce wa tilkal ayyamu dawiluha bainan nas. To da haka muna gode wa Allah muna fatan Allah ya taimake mu ya mana jagoranci ya rike hannayenmu ya dora mu akan daidai wajen tafi da wannan al'amuran tafsiri din abubuwan da za mu tafi da manhajin da za mu tafi da wannan tafsirin na wannan shekara insha Allah ta'ala za mu kalli musamman abubuwa guda shida ko bangarori guda shida tare da cewa muna cikin suratul baqara anan muka tsaya wanda ba ramun tsaya aya ta ɗari daidai a cikin bakara wanda ya insha Allah ta'ala a wannan shekara za mu tashi aya ta ɗari da ɗaya shine walamma ja'ahum kitabun min indillah amma duk da wannan ayar da za mu tashi da yadda tafsirin mu zai gudana za mu fi ma'ana kulawa da ɓangarori guda shida a wannan shekara insha Allah ta'ala ɓangare na farko ne ɓangaren da shugaban wannan ƙungiya samu mai albarka ta tarayyar Najeriya gaba ɗaya? a Sheikh Adjaktor Abdullahi Balalau Allah ya tsari ya ƙara tsari mana shi ya ba da umarni lokacin da aka yi sai muna ta malaman tafsiri a lokacin da ake rufe wannan tafsirin cewa yana da kyau dukkanin malamai idan sun je guraren da aka tura su a guraren tafsiransu su kula da wani ɓangare mai matukar mahimmanci kuma su mai da hankali akan wannan ɓangaren sannan su ja hankalin al'umma akan wannan ɓangaren shine ne ɓangaren miyagun aƙidu ko ɓatattun aƙidu waɗanda suke yawaita a wannan ƙasa tamu a wannan lokaci wanda ake yawan yaɗa su ake yawan maganganunsu wanda wani abin idan aka faɗa a gabansa sai ka ji kamar a lokacin da aka bar duniya saboda tsananin damuwa da tashin hankali abinda ba a saba ana jin shi ba abinda ba a san shi ba abinda ake kallon shi a wani babban laifi wanda Allah zai iya halakar da al'umma saboda shi amma sai ka je da kai tsaye mutum ya faɗa cikin kwanciyar hankali ko yana dariya ko yana ihu ko yana gabbara ko yana kara ba tare da ya damu ba wala Allah saboda jahilci ko saboda san zuciya ko saboda bai fahimci aƙidar ba ko saboda bai san waɗansu dalilai da suka nuna kafircin irin waɗannan maganganu ko shirka irin waɗannan maganganu ko bida irin waɗannan maganganu ba sai ba da umarni cewa lalle a mai da hankali wajen karantar da al'umma irin waɗannan miyagun aƙido da kuma fito da abin da yake shine gaskiya da daidai akan wannan abin da ake tattaunawa da kuma raddi akan masu irin waɗannan maganganu miyagun aƙidu waɗanda suke yaɗuwa a wannan zamani daga cikinsu musamman akwai aƙidar ƙura'ani shi ne ƙala ƙasa daga cikin akwai aƙidar ilha ko kace wahadatul shi ne yan aƙidar komai Allah ne ko kuma kowa Allah ne wannan abin yana nan ana yaɗawa a social media kuma ana ji ana gani ba tare da an ɗauki wani mataki na shari'a ko wanda ya dace ba irin waɗannan aƙidun idan har za a bari a yi ta maimaita su yau da gobe ko mun kasancewa ƙaryarsu da barnarsu in aka shiru akan haka to sai ga ana nema a sa mutane ko kwanto akan abin shin gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne amma idan aka samu malamai masu ƙoƙarin yin raddi akan irin waɗannan maganganu masu bayyana wa mutane gaskiya masu karanta abin da ya tabbata a cikin ingantattun hadisai ko masu bayani akan abin da ke cikin alkur'ani to sai ga a hankali a hankali waɗannan aƙidu an waye gari babu amma kan bukatar cewa ai abu ne na shirme ko abu ne na hauka ko ƙarya ne ko duk wanda ya ji ai ba zai yadda ba babu buƙatar ma ku tsaya kuna maganganu akan waɗannan miyagun aƙidu kawai ku kyale su kowa sun ƙarya ne to ƙarya ba a kyale ta idan aka kyale ƙarya tana maimaituwa to za ta iya zama gaskiya a gurin wasu ko kuma ta tsaya wasu kokonto kamar yadda wani malamin da yake ba mu misali na sha buga irin wannan misali yana cewa ita dariya yadda take yawan maimaita ta wani zai iya sawa ta ya ɗauka gaskiya ne ko kusa mai kwanto ya ce kamar mutum ne zo ya same ka kana zaune ya ce da kai wane na ga idanuwanka guda biyu sun koma ƙeyarka ya ce a mataki na farko in ya faɗa maka haka ya ka ce da shi kai mahaukaci ne baka da hankali idan ya sake zuwa washe gari ya sake cewa wane ka duba ƙeyarka ka idan ka ya koma baya za ka sake ce maka kai mahaukacin ina ne ba ka da hankali ga idan nawa kana gani idan ya sake zuwa ya sake maimaita maka za ka yi wani allah ka cire shi mahaukaci ne idan ya ci gaba da maimaitawa in ba a yi wasa ba sai ka taɓa ƙeyar ka haka zuwa ko gaskiya yake mutumin nan ne kaga ga idanuwan kana gani amma za ka shafa bayan ka kaji mutumin nan ko gaskiya yake to haka ƙarya take idan ana yawan maimaitawa ana yawan maimaitawa kuma kana yawan ji don baka yi wasa ba wata rana sai ka fara tunanin anya abin da ba ƙarshen gaskiya a ciki anya abin da abin da ake faɗa ba gaskiya ba ne anya kaza kaza ba haka abin ke ba to sai ga haka haka mutum kuma ana gaya musu waɗansu dalilai na ƙarya ko ana mai tawil waɗansu dalilai ko ana juya musu waɗansu dalilai sai ka ga an juyar da kwakwalwarsa ya zo ya bi waɗannan miyagun aƙidun wanda suke ba daidai ba amma idan akwai malamai suna wayewa da mutane kai suna karantar da su alkur'ani suna bayanin alkur'ani suna yin raddi akan waɗannan miyagun aƙidu su sai ga an zauna lafiya babu wanda zai karɓa, babu wanda zai yarda ba wanda zai amince da su da shi yasa shugabancin wannan kungiya ta mai albarka ta ba da umarnin su a lallai wannan azumin a duk inda ake tafiri to a kula da waɗannan miyagun aƙidu guda biyu kuma a yi ƙoƙarin warware wa mutane A shubuhohin da suke tutsawa mutane ko kuma ya kokarin warware irin tawili da suke akan waɗansu nusus don mutane su gane abin da yake gaskiya su gane abin da yake ba gaskiya ba liya halika man halaka liya mana liya halika man halaka an bayyana halika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyana na'am wa in الله لسميع عليم to haka Allah madaukakin sarki yace saboda wanda zai halaka ya halaka an dai riga an yi bayani dalla dalla wanda zai shiryu shi ma ya shiryu an riga an yi bayani dalla dalla Allah madaukakin sarki mai ji ne masani ne akan abin da ake faɗa to wannan shine aqida ta farko kenan wanda za mu karkatar da tafsirin mu akan sai Allah da wannan shekara abu na biyu shine kamar yadda na faɗa aqidar ilhad shi ne masu cewa komai Allah ne ko kuma kowa Allah ne wanda kowa yana gani a midiya yadda malamansu suke yawo suke fada ba ka jin tsoron Allah ba ka jin kunyar mutane ba ka jin kunyar kowa haka suke fada wa abin ƙwaro-ƙwaro. idan malamai suka fito su karanta wa mutane ayoyin alkur'ani da sai ingantattu za a gane wannan magana ta su ƙarya ne ba gaskiya ba ne abu na uku shine abin da yake yawan yaduwa a cikin al'umma a yanzu shine tsafa-tsafa da ake da jefa-jefa mun shiga cikin wani irin yanayi wanda tsafi yayi yawa shirka ta yi yawa asirce asircen yi yawa jefa-jefa sun yi yawa an waye gari matsafa har suna fitowa a kafafen yada labarai suna tallata kasuwancinsu na tsafi har suna ba da adireshin unguwarsu suna ba da nambobin wayoyinsu suna faɗar inda suke ga wanda yake so a yi masa tsafi ko yake so a yi masa asiri ko yake so a jefi wani to idan ba a fito an yi bayanin ma'ana kafin tsafi da shirkar tsafi da illar tsafi waɗansu ba za su gane ba za su ɗauka taimako ne za su ɗauka yi lafiya suke nema ko za su ɗauka ai wani agaji za a ba su sai ga an waye gari matsafa an karkata zuwa gare su an bar Allah subhanahu wa ta'ala Ku shi yasa tafsirin mu za mu karkata da shi akan abin da ya shafi wannan mummunan ɗabi'a ko wannan babban laifi wanda yana daga cikin manya-manyan laifuka wanda Allah madaukakin sarki baya gafartawa idan an mutu ana yi abu na hudu ita ce bid'a wanda yanzu ita ma tana nan tana cin kasuwarta tana cin karanta babu babbaka wanda abubuwan da aka wuce da dadewa a baya na karantarwar sunna kai ka ce an shafa wannan babu ko an rufe wannan kofar to yanzu ana nan ana dawo da irin waɗannan bid'o'i ana yada irin waɗannan bid'o'i dole ne a karantar da al'umma su fahimci haƙiƙanin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan su gana abinda za su je wa Allah da shi wanda Allah zai karba ku samu rahama a wajen Allah subhanahu wata'ala abu na biyar shine kyawawan ɗabi'u da kyawawan halaye musamman game da abin da ya shafi matasanmu a irin wannan yanayi da muke ciki za ga da yawa daga cikin matasa inda aka ce wannan abu ne ake samun kuɗi a cikinsa ko ya dace ko bai dace ba ko gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne ko ƙarya ne ko ba ƙarya ba ce ko cuta ce ko ba cuta ba ce ko zalunci ne ko ba zalunci ba ne ko danna haƙƙi ne ko ba danna haƙi ba ne ko yaudara ce ko ba yaudara ba ce za ka ga matasa su sha a kan wannan abin. ba sa tsayawa su kula wannan abin ya dace da ɗabi'ar musulmi ko bai dace ba wannan sana'ar sana'a ce mai kyau wadda musulunci ya yi da a yi ta ko ba sana'a ba ce mai kyau sai ga an karkata ga wannan abin ana tsayi ko da wannan abin ba daidai ba ne almuhim su a gurinsu in dai za a samu kuɗaɗe to duk abin da zai faru ya faru wannan ba matsala ba wannan yana da kyau shi ma za mu karkata zuwa ga irin waɗannan al'adu miyagu wanda yahudawa suke shigo mana da su wanda matakanmu suke ɗauka domin tunanin a samu kuɗi ko a yi kuɗi ko a yi arziki ko a ketare ne ko buwa ne wannan kuma ba daidai ba ne abu na shida wanda shi ne na ƙarshe za mu fi karkata a kansa shine mahimmancin zaman lafiya a cikin al'umma ma'ana mahimmancin zaman lafiya cewa duk yadda kuka samu kanku idan babu zaman lafiya to ba za ku ci gaba ba wani yana da kyau mu fahimci mahimmancinsa da yadda musulunci kullum yake kira da abu na lafiya da yadda musulunci yake umarta mu da bin hanyar zaman lafiya da kuma yadda musulunci yake nuna mana illar tashin hankali ko fitina ko rigingimu ko makamancin haka wala Allah wannan zai sa duk abin da zai daga mana hankali ko ya kawo mana damuwa ko ya kawo ta'addanci ko ya kawo rashin kwanciyar hankali wala Allah za mu kaucewa waɗannan abubuwa idan muka ji abin da Allah ya ce ko abin da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya ce to waɗannan abubuwa guda shida da izinin Allah wannan shekarar su ne abubuwan da za mu fi karkatar da tafsirinmu a kansu insha Allah ta'ala kuma kamar yadda muka sani manhajin da muke don tafsiri mukan yi iya kokari mu zama fassara qur'ani da qur'ani ko qur'ani da sunna ko fassara alqur'ani da maganganun sahabbai ko maganganun tabi'ai ko kuma maganganun malamai magabata wannan shine tsarin da muke bi kuma insha Allah ta'ala akan shi zamu tafi da izinin Allah subhanahu wa ta'ala abu na gaba da nake son dan yi mana lokaci akan kansa. ne a akan waɗannan kwanaki da muke cikin su masu albarka Allah madaukakin sarki ya raya mu ya kawo mu watan Ramadan kamar yadda bara akwai waɗanda muka yi wannan zaman da su amma an waye gari bana babu su suna ina sun koma ga Allah to ba mamaki mu ma ba za a tsara wannan azumin da mu ba ba mamaki idan an gama kafin wata shekara ba mamaki mun koma ga Allah to shi yasa wannan ba karamar dama ba ce da Allah ya raya mu ya kamo nan lokaci mai albarka to ya kamata mu yi kokari mu amfana da waɗannan kwanaki kafin kwanakin mu su ƙare domin za su ƙare kamar yadda na wasu suka ƙare wanda muka yi wannan zaman da su to mu ma namu za su ƙare kuma wasu za a ci gaba da zama da su to kafin kwanakin mu su ƙare wannan damar da Allah madaukakin sarki ya ba mu na samun kanmu a waɗannan kwanaki mai masu albarka to mu yi ƙoƙari mu rabauta da ita domin za ta kubuce ma tabbas za ta kubuce shi Allah subhanahu wa ta'ala ne ba mu labarin azumin watan Ramadan babu inda cikin Alƙur'ani, inda Allah ya gaya mana adadin kwanakin da za mu yi muna azumi malamin ta ce hikima anan domin Allah madaukakin sarki ya nuna maka kwanakin ba su da yawa sai Allah ya ce ayyaman ma'adudat kwanaki ne waɗanda za ka iya kidaya su kwanaki ne abin kidayawa Allah bai ce kwana 29 ko kwana 30 ba hadisai ingantattu ne suka mana wannan bayani hikima akan haka dan a nuna maka kwanakin nan yan kaɗan ne ba su da yawa da sun fara za su dare yanzu ga shi har mun shiga biyu ga watan ramadan nan da yan kwanaki kaɗan za ka ga an kai bakwai an kai sha hudu an kai 21 sai ka ji ana magana 28 ko 29 shike na kwanakin sun kai yanzu kamar ba mu wuce wata shida muka yi zaman bara a nan ba amma yanzu ga har an shekara ɗaya shi yasa wani malamai ke cewa yabna adam inna ma anta ayyam ya kai dan adam ka sani kai kwanaki ne idza zahaba yawmun faqad zahaba Ya yace idan kwana ɗaya ya wuce a rayuwarka to ka sani wani bangare na rayuwarka ya kare ko bai sake dawowa ba shi yasa Allah ya ce ayyaman ma'aduda? Eh, ibn rajab alhambali hanbali rahimahullah ta'ala yake cewa abin da yasa Allah ya ce ayyaman ma'duda dan a nuna maka kwanaki ne masu tsada kwarai da gaske yace ba ma kwanakin ba hatta mintunan cikin kwanakin suna da tsada yace bai kamata ka bar minti daya ya wuce maka a cikin ramadan ba tare da kayi wani abu na neman kusurci zuwa ga Allah ba minti daya karka ya dai wuce a wannan watan ba tare da kayi wani abu ko kana cikin wani abu ko kana cikin wani yanayi na neman gafara ko na neman rahama ko na neman kusancin Allah subhanahu wata'ala kenan a waɗannan kwanakin mutum ba da lokaci wanda za a ce yayi wani abu wanda bai dace mutum baya da lokaci wanda zai a ce yayi wani abun da yake ba daidai ba kai ba ma kai wani abun da yake ba daidai ba a'a ka zauna ba kai komai ba a cikin minti daya daga cikin mintunan waɗannan kwanaki wannan ba karama a fara bacci sai dai idan bacci kake yi ko kana sauraron wani alkhairi ko ana wani aikin alkhairi tare da kai amma a ce ka bari minti ɗaya ya wuce ba tare da kayi komai ba wannan yi asarar kwanaki masu tsada shi yasa wani malami ya ce inda hali in ba bacci kake ba in ba wani abu kake sauraro mai mahimmanci wanda za ka samu lada a kai ba to karka yadda minti ɗaya ya wuce maka ba tare da kayi istighfari ba kuma kafin istighfari ba zai ci maka minti ɗaya ba inda ba sai yidul istighfar ba domin za ka ce astaghfirullah ko ka ce astaghfirullah wa atubu ilayhi kaga baka minti ɗaya ba to yi kokari a duk minti ɗayanka a cikin ramadan ya zama kayi istirfai malamai magabata suna to yi kokari ka kiyaye tsari a rayuwarka a wannan wasu. suka ce inda dama ka tsara wa kanka wani program a watan ramadan ko ka yi wa kanka wani timetable a cikin watan ramadan wanda za ka yi kokari ka tabbatar da ka cika wannan abin da ka tsara wa kanka to idan kana da wani tsari da za ka yi wa kanka to ni zan taimaka in tsara maka wasu abubuwa guda hudu wanda za ka tsara a cikin program din da za ka yi a wannan wata na ramadan mai albarka wanda insha Allah ta'ala idan ka kiyaye waɗannan abubuwa da izinin Allah wata ba zai wuce ba sai ka samu gafara da rahama a wajen Allah subhanahu wataala kuma idan wasu abubuwa suna damun ka insha Allah Allah zai yaye maka in kana cikin kunci da damuwa Allah madaukakin sarki zai kawo maka sauki da kwanciyar hankali daga cikin abubuwan da ya kamata ka tsara a cikin abin da za ka tsara a wata ramadan shine abu na farko ka tsara wa kanka lokacin istighfar wa bil ashari hum yastaghfirun in kokari ka tsara wa kanka lokacin da zaka kadaita ka nemi gafara a wajen Allah ka nemi tuba a wajen Allah ka yawaita istighfari ka tsara wa kanka istighfari a wannan watan wanda yana da matukar muhimmanci kware da gaske abu na biyu daga cikin abin da za ka tsara wa kanka a wannan wata shine karatun Qur'ani kai kokari a cikin waɗannan kwanaki naka a cikin waɗannan lokuta naka inda dama ki kokari a watan Ramadan kai saukar Al-Qur'ani ko da su ɗaya ne kai kokari in dai ka iya Qur'ani ka iya karatun Qur'ani in ƙoƙari ko so ɗaya ne kai kuka Qur'ani Imam Malik Imam Darul Hijra idan Ramadan ya yazo yana rufe littattafan hadisi yana rufe littattafan fikihu ya zama Alƙur'ani kada yake karanta a watan Ramadan Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala yana yin sauka 60 a cikin watan Ramadan kenan kullum yana soke alkur'ani su daya tare da cewa malamai magabata suna ganin kuskure ne a soke qur'ani kasa da kwana uku amma suna cewa banda watan ramadan in za ka iya saukar alkur'ani kullum sau da watan ramadan ka je ka yi domin ya tabbata da yawa daga cikin magabata suna soke alkur'ani a kullum a watan ramadan kaga wannan yana nuna maka magabata suna mai da hankalinsu akan alkur'ani sosai saboda saboda na farko alaƙar watan da alƙur'ani ne watan yana da alaƙa da alƙur'ani domin a cikin watan ne aka saukar da shi alƙur'ani ne Ina anzalnahu inna إنا أنزلناه في ليلة القدر نعم وما أدراك ما ليلة القدر نعم ليلة القدر خير من ألف شهر نعم تنزل الملائكة والروح فيها نعم بإذن طلع الفجر شهر رمضان شهر رمضان الذي يشكون نعم الله يبارك فيك waɗannan ayoyi da Allah ma karanto mana suna bayani akan saukar alqur'ani a cikin watan ramadan da kuma saukar alqur'ani a cikin daren lailatul qadr yana cikin watan kenan watan ramadan da alkur'ani dan juma ne da dan jummai ma'ana a haɗa suke tare shi yasa ake so a yawaita karatun alkur'ani a wannan wata da muke ciki to daga cikin abin da za ka tsara wa kanka ka yi ƙoƙari ka tsara wa kanka karatun alƙur'ani aƙalla inda dama kullum ka ba shi awa ɗaya ko awa biyu ko da minti talatin ne ya zama wannan lokacin da wannan ranar ba abin da za ka karanta in ba alƙur'ani kar ka yarda a ce rana ta fito ta faɗi a wani yini daga cikin yinin ramadan a ce ba kai karatun ƙur'ani ba yi kokari kullum ka samu dama ka karanta alkur'ani gwargwadon abin da ya sauka gare ka saboda watan da albarkar wata din kamar yadda mala'ika jibril alaihi salatu wassalam yakan zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a dukkanin dare na Ramadan su karanta alkur'ani kaga ashe mala'ika jibrilu yana zo manzon Allah a wannan watan suna da suna muraja a Qur'ani dan a nuna maka watan wata ne na Al-Qur'ani wata ne da yake bukatar yawan karatun Al-Qur'ani shi yasa kai ma ka yi ƙoƙari ka tsara kan karatun al wannan yana daga cikin abin da za ka tsara wa kanka abu na gaba daga cikin abin da ya kamata ka tsara wa kanka a wannan wata yi ƙoƙari ka dinga halartar majalisin da ake tafsirin al aƙalla ka je ka je tafsirin alƙur'ani mai girma a kullum ko da ku ɗaya ne gwargwadon yadda kake da lokaci gwargwadon yadda kake da dama domin a gefe guda ka karanta ƙur'ani a wajen tafsiri kuma ka ji ma'anonin alƙur'ani domin alƙur'ani ana so bayan ka karanta ka san ma'anoninsa to idan kai ka karanta a gida a gurin tafsiri kuma sai ka san ma'anonin alƙur'ani ne shi sa Allah ta kitabun anzalnahu ilayka mubarak الله إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب نعم الله ما تقول كتاب أنزلناه إليك مبارك littafi ne da muka saukar da shi gare ka kuma littafi ne mai albarka tunda Allah ya ce littafi ne mai albarka to ashe in an karanta shi za a samu albarka idan an saurari ma'anoninsa za a samu albarka idan an yi aikin shi za a samu albarka tallata ne ya dabbaru a don a yi tadabburin ayoyinsa babu yadda za a yi tadabburin ayoyin alkur'ani ba tare da kasan ma'anonin abin da ayoyin suka kusa ba ma'ana ka tsaya kai tintintini ka fahimce shi ka san abin da ya kunsa ka san abin da yake tattare da shi sannan ka yi aiki da shi to ashe akwai bukata ba karatu qur'ani kadai ba akwai bukata a san ma'anonin alqur'ani to inda za ka fi sanin ma'anonin alqur'ani shine guraren da ake tafsirin alqur'ani shi yasa ka yi kokari ka dinga halartar irin waɗannan wurare don ka samu albarka kuma ka samu addu'ar mala'iku sannan ka samu rahamar Allah subhanahu wa ta'ala da waɗanda hadisai da dama suka yi tuni a haka abu na ƙarshe abu na na kusa da na ƙarshe wanda ya kamata ka tsara a cikin al'amuran rayuwarka a wannan wata shi ne yi ƙoƙari ka zama mai bayarwa mai taimakawa mai miƙawa ka bayar da sadaka ka ciyar da bayan Allah ka taimaki bayan Allah domin duk abin da ka bayar a wannan watan Allah maɗaukakin sarki zai dawo maka da abin da ya fi shi kuma ya sanya maka albarka a ciki malamai ka ce babu wani wata daga cikin watanni da za ka ga mutane suna cikin jin daɗi da walwala ana samun sauƙin rayuwa fiye da wata ramadan menene sirrin da yasa ake samun sauƙin rayuwa a wata ramadan saboda wata ne da ake da aka fi bayarwa wannan bayarwar da ake yi sai Allah madaukakin sarki yake tsarawa yake bayarwa ga waɗanda suka bayar shi yasa zaka ga arziki da albarka yana yawaita a wannan mutum idan kana so arzikin ya yawa ka samu albarkar arziki ka sanya daga cikin abin da za ka yi wannan wata shi ne za ka ciyar za ka ba da sadaka za ka bayar domin Allah zai baka arzikin ka zai kawo za ka samu albarka mai yawa abu na ƙarshe da ya kamata ka tsara wa kanka a wannan wata shi ne yawan addu'o'i akwai buƙatar yawaita addu'a domin Allah madaukakin sarki yana karɓar addu'ar da aka yi aka yi tawassuli da wata ibada da ake kullum kana cin azumi duk lokacin da kai kai azumi in kokari bayan ka sha ruwa ka yi tawassuli da wannan azumin ka roki Allah maɗaukacin sarki bukatunka ka nemi Allah ya yayi maka wata damuwa da kake cikin ta ka nemi Allah ya shirya da shirya ta addini ka nemi Allah ya dora ka akan abin da yake shine daidai sannan ka roƙa wa ƙasar mu zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah madaukakin sarki zai tafi waɗannan addu'o'i idan an yawaita su a wannan wata mai albarka waɗannan su ne shawarwarin da zan bayar daga cikin abin da ya kamata a tsara da duk wanda zai wani tsari a wannan watan mai albarka in ya kara da waɗannan da izinin Allah za su taimake shi muna ganin kamar lokaci ya da ya yi Allah ya kai mu gobe kai tsaye za mu tashi daga cikin faɗin Allah ta'ala walan ma ja'ahum kitabun min indillah aya ta daidai aya ta ɗari da ɗaya a cikin ainihin wato alƙur'ani mai girma da izinin Allah subhanahu wa ta'ala eh, yau Allah madaukakin sarki ya azurta wannan majalisi namu da manya-manyan baki wanda an faɗi wasu daga ciki, wasu bayan an gama faɗa, Allah ya kawo mana su daga cikinsu akwai malaminmu Sheikh Abdulhadi Aliyu Daura kwaman da hizba na jihar kaduna kuma limamin masallacin juma'a na usman dan da ke cikin unguwar sunusi muna tare da malam mun yi malam barka da zuwa don buɗe wani tafsir daga cikin kuma akwai ciyaman na masallacin dan kodiyo da ci da arziki mutumin kirki alhaji abdulsalam aminu shi ba muna kanin shi a wani mai albarka sannan akwai muhammad gambo ciyaman na kaduna north shi ma mana da shi a wannan majalisi ne albarka muna muku barka da zuwa wannan majalisi namu ubangiji Allah madaukakin sarki ya sani albarka a cikin wannan ziyara ibada da za mu gabatar a wannan wata Allah ya karfa mana ita kuma Allah madaukakin sarki ya sani albarka a cikin ta sannan kamar yadda muka faɗa akwai bayan Allah da muka yi tafsiri da duba a nan Allah madaukakin sarki ya kaddara babu mu. akwai manyan manyan malaman mu wanda azumin da ya wuce suna nan yanzu an waye gari babu daga cikin manyan jama'a da wannan ƙasa kuma a wannan gari mai albarka akwai dr ishaq yunus almadani wanda kowa ya sani malami ne tsayayye jagora kuma ubani na tsarkiya allah madaukakin sarki